Ban tashi ba sai wajen la'asar ga baki ɗaya hankalinsu. Hatta doctors ɗin sai da ya tashi aka dinga ba ni taimako don ganin na tashi. Sai daga baya faru da kanshi ya bani antidote amma shiru sai lokacin na farka har an saka min first blood ɗin da zan sha. Ji ciki na yayi empty da yawa kamar ba nawa ba. Umma ce zaune kan kujera ta riƙe min hannuna. Idanunta sun yi ja kamar wadda ta yi kuka a hankali na ce Umma na haihu. Da murna ta miƙe tana faɗin Hassana kin tashi sannu kin ji? Kaina na gyaɗa ina jin wani nutsuwa yana saukar min a raina. Umma ce ta fita hakan yasa na fara bin ɗakin da ido. Babu inda idanuna suka sauka sai net guda biyu da ɗaya pink ɗaya peach. Ji ne ina son ganin content ɗin ciki amma babu hali. Hakan ya sa na koma na kulle idanuna amma kawai sakan bai cika ba na ji ƙamshin turaren Faruk. Idanuna na buɗe take muka Lakin idanunmu cikin junanmu kowanne cikinmu ya yi murmushi. Dr. Fatima ta dube ni ta ce na huta sannan na huta sannan na yi commencing breastfeeding. Masha Allah kawai shine furucin bakina kamar su ɗaya. Banda Banda tag ɗinsu shi kaɗai ya sa na gane cewa dai a different babies idanunsu ban san ya ba, dan a rufe yake yi. Amma hancinsu na babansu ne sai bakin shi also to ina tunanin idanun ni aka yi wa kara. Babu wani filin da ya wuce riƙe yaronka a hannunka. It is the best feeling so far. Faruk ne na gefe rana ta jera min sannu, ti mai kauri ya ɗa min sannan. Ina ta kallon su sai da na fara gyangyaɗi kafin Faruk ya karɓe su. Na ci gaba da bacci na aiko na sha dubiya da barka har sai da nasu suka yi limitin shiga gurina ga BP ya yi hai wanda ya sa muka 2 weeks kafin aka yi discharging ɗinmu sai da ya sauka tukun aka sallame mu yaran ya ce na yi musu hudu ba ni kuwa na sa su maye maman shi sai kuma mariya wadda ta shayar da shi da ya ce ma na saka musu kawai kallo na ya dinga yi with pure love wanda babu any mixture a ciki sai affection ya rungume ni. An zo min barka wasu ma ban san su ba especially dangin Creamy. Na ɓoye musu suna ba kawai su maye nake ce mata ba Amna sai Mariya kuma nake ce mata Ammi. Ya ce ta zo ta zauna da ni da ta tafi Mama Talatu ta ƙara samun 40 days ɗin 20 years sleep A fada suke zaune Ammi wato Hassana tana zaune kan single royal Idanunta cikin farin glasses tana cikin red a baya sai black fatin flowers a jiki gaban takwab ne cike da zobo saboda sanyin da har gumi yake. Sai system da alama abu take yi da ita. Kana kallon ta kasan ta kai self actualization ba wai ta yi kiba ba ne ko ɗaya. Kyau gayu kuɗi da hutu baki ɗaya sun samu gurin zama. Daga gefe Amna ce wadda ta haɗa idanun Ammi hanci da bakin abu wato faruk wayar da ce a hanta tana ta fresin daga gefe ta daga gefenta daga gefen dining ammi ce take ta faman settle dining da gudu naufal wato tahir ya biyo little wato khadija da bel ita ma tun karɓinta take gudu ta zo ta faɗa kan ammi daga daga idaninta ammi ta daidai daga bel din naufal zai daki little bel ɗin ta rige ta da faɗin naufal ka shiga hankalinka me ya yarinya nan taimako kwata-kwata ba kwa zaman lafiya I'm tired for wallahi zaka tafi Kano, ka ji na rantsi. To ammi kina kallo ta dauke min medical journal din da Abbi ya bani jiya ko? saki haɗa fuska ta ta ce ke tashi ki ki kawo mai journal ɗin nan. Little ta Little ta idanunta a warwaje ta san da Abbi ne zai ce yaya Nofal za ta ce zai ce yaya Nofal ya hakuri amma Ami babu wasa. Ido ƙiri-ƙiri ta ce Ami kin ga friend kin ga friend ita ce ta ara. Wani zaki na fali buga amma bai ce komai ba saboda sai an baka dama kake yin magana. Ammi ta ta shigo ta zauna ta ce, Ammi, food is ready. Kai ta kiɗa ta ce Allah ya muku albarka mu jira ku ya dawo. Sai ga sallamar shi. Faruk ko na ce abu ya manyanta ya zama babban mutum ga kyau ga kwarjini ga kwanciyar hankali. Baki ɗaya suka miƙe banda ammi da ke ta murmushi har ta manta cewa har ta manta cewa ma faɗa take solving. Gaishe shi suka yi amsa sannan ya ce ku zauna mana. Gefen Ammi ya je ya zauna sai ta mike ta ce everybody here is hungry kai kaɗai muke jira. Hannunta ya kama yaran suka biyo bayan su kowa ya zauna Abba ya ce little ta ya addu'a shi kuma Nofal ya yi sabin ɗinsu. Peacefully suka ci abincin with love and sense of caring. Ana kammalawa suka dawo falo aka fara hira. Nan Nofal ya tuna wa Ammi zancen Donald ɗin shi. Ai kuwa ta kalli Abu ta ce yawwa Thank you Nafal Abu, ka faɗa wa Little. Duk ranar da ta ƙara ɗaukar abin wani ta kyauta da shi, Allah sai na zane ta. Har ta gama magana sannan ya ce, Ami, we are ba za mu ƙara ba Little zona Kamar Camelon haka ta tako sai ta sai ta rikide zuwa hasana lokacin yarinta idan momi za ta idan momi za ta naɗa daga ƙasa ta zauna abu ya ce kin ji abin da Ammi ta faɗa right kai ta gida ce kai ki ƙara whenever kike son abu ki, ki tambaye ni zan baki kai ki kara aikata haka kai ta gida ta ce abba I'm sorry an ki hakuri ba zan kara ba kun san halin Najeriya modas sai cewa ta yi kun san halin Najeriya modas sai cewa ta ya aki ci gaba kin ji Abu ne mata alamar ta haƙura ganin har ta fara waye generation of saurin kuka ta ciki tafi ki kwanta na haƙura ba wa yaya haƙuri Kamar jira take kuwa ta tsuguna ta ba shi haƙuri sannan ta wuce bayan ta yi masa sallama. Naufal ma miƙewa ya ce Allah ya ba mu alkhairi good night. Abbi ya amsa ami kuma ta ce Naufal kada ka wa kanka. Kai da ka ƙurewa kanka split ɗin nan kada ka zo kana mura. Shekararsa sha biyar amma yadda ami take mishi za ka ce ɗan shekara biyar ne uwa kenan shi is different. Su ma mikewa suke sallama da iyayensu suka wuce ɗakin su aka bar iyayen suna ta hira. sannan ta ce creamy lami go check yaran nan kai shi ya kiɗa yana nufar ɗakin su ita kuma ta bi su ta tabbatar kowa yana kan gado sannan ta kashe komai ta nufi ɗakin faru yana tsaye da tawala a kugunsa sai ɗaya yana goge jikin shi kallon shi ta tsaya tana yi tare da begensa hannayensa ya buɗe mata babu musu ta kanta masauki a jikin shi tare da sakin ajiyar zuciya sun daɗe aka kafin ta sake shi ta je ta yi wanka Ta shirya ta hayo gadon tare da yi wa kanta masauki a jikin shi. Shafa kanta yake yi ya ce, Tun da muka yi aure, Tun da muka yi aure, na zama cikakken mutum, kuma kike bani kulawa da ya kamata. Murmushi da ta ce, Sam also, kai na musamman ne a cikin rayuwata, kai ka zai min farin ciki na. wasu kisis ya dinga zuba mata wanda ya tabbatar mata har yanzu shi yana nan a fara kudinsa kuma wanda zai iya tsaya mata har ƙarshen rayuwarta kuma uban 'ya'yanta daren nan sun nuna wa junansu soyayya sai da suka nutsu ya ce i'm still sweet ta than honey ma kuwa murmushi ya ce kullum ina jin ki different kar canza min ki ake cikin jin daɗi ta rigo hannun shi ya koranta masu kyau sun bayyana sai kuma ya fara dariya hakan ya sa ta juya masa baya dan ta san zai tsokane ta ne a abin da ta yi a duk wariyar tana jin kunyar abin idan ta idan tana gashi shi kuma ya ƙi mantawa to cakuleti ta yi haƙuri na fasa faɗa kada a yi min dariya dariya mana jiyawa ta ta rungume abin ta nema a gurin na ajiye waya ta tare da jamusu ƙofa amma bihamdullah To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan labari mai suna rayuwar mu a yau. Da fatan darussan da ke ciki za mu yi ƙoƙarin ɗauka, saɓaninsa kuma za mu yi watsi da shi. Ku ci gaba da kasancewa da mu a da yaushe domin ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen labaru. Kana ku danna subscribe, ku taɓa ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. Sannan kuma kada ku gaji, ku yi mana sharing a duk wani group group naku. domin 'yan uwa da abokan arziki su masu samu wannan labarin har ma su amfanu da faɗakarwar da ke cikinsa. Naku Abban Dausayi.